Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci goma sha tara, talatin da ɗaya da kuma sittin. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu na VOA Africa a zango ɗari da biyu da ɗigo biyar ko kuma ta gidajen rediyo amfani, fara'a, sarauniya, nomad, dalol da kuma niyya. Sai kuma Alfa rediyo a birnin kumasin ƙasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Amina Buhari auna ce tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku ji mu dauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. Ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma kiri. Sakataren tsaron Amurka Pat Shanahan ya ce Amurka tana kokarin kulla wani babban haɗin kan ƙasa da ƙasa akan batun gabas da tsakiya game da harin da aka kai wa jiragen da mai da akan tekun Oman. Lallai muna buƙatar ɗaukar ƙarin matakai saboda idan al'amura suka ci gaba da rincaɓewa. amma kuma ya kamata mu faɗaɗa neman haɗin kan ƙasashe kan wannan batu in ji shanahan a jiya juma'a amurka ta ɗora laifin kai harin ne a kan ƙasar iran kuma sojoji sun fitar da wani hoton bidiyo da ke nuna wasu mutane a cikin wani jirgin iran mai sintiri suna fitar da wasu abubuwan fashewa a cikin jirgin dakon mai suna kokuka kurgios wani kamfanin jiragen ruwa na kasar japan ko kuka sanyo shine ke mallakar jirgin ruwan daya na da kumman kana kamfanin frot alta na kasar norway ne ke mallakar dayan jirgin kamfanin dillancin labaran iran ta ce ya ce wato sojojin ruwan iran su ne suka ceto ma'aikatan jirgin ruwa na dakuman 44 hukumar kiwon lafiya ta majalisar ɗinkin duniya ta who ta yanke shawara a jiya juma'a cewa ba za ta ayyana dokar ta ɓace a kan sha'anin kiwon lafiya a ƙasashen da jamhuriyar congo da uganda game da ɓarkewar cutar ebola ba kwamitin ayyana dokar ta ɓace na who ya kwatanta ɓarkewar cutar a matsayin lamarin da ya ɓace kuma abin damuwa amma bai kai matsayi na ayyana dokar ta ɓace ta ƙasa da ƙasa ba. kwamitin ya dai ayyana dokar ta bace da damuwa ga kiwon lafiyar jama'a a matsayin ƙasa da ƙasa sau hudu kaɗai ne tun lokacin da aka kafa wannan kwamitin shekarar 2005 dokar ta ɓace sau hudu da kwamitin ya ayyana sun hada ne da barkewar murin aladu shekarar 2009 da yaduwar cutar shan inna ko kuma polio da barkewar cutar ebola a afirka ta gabas afirka ta yamma wacce ta fara a shekarar 2014 da kuma yaduwar kwayar cutar zika a shekarar 2016 ayyana dokar ta ɓace wani al'amari ne da ke buƙatar makudan kuɗaɗe da kuma gangami akan batu a siyasance. dabar wanda ta kunno kai a kan kalaman da shugaban amurka donald trump ya kira binciken adawa inda yake cewa zai amince da duk wani taimako daga gwamnatin wata ƙasa akan siyasa ta zama babbar ayar tambaya shin binciken adawa wani abu ne mai muhimmanci da ya hana 'yan kasar amurka ko kuma 'yan kasashen waje baiwa harkokin siyasar amurka taimako wannan ita ce babbar ayin tambaya a wata hira da ya yi da sashen labarai na abc a ranar laraba trump ya ce zai amince da duk wani bayanai daga majiya ta wata ƙasa ta waje da za ta taimaka wa yakin neman zaɓensa na shekarar 2020 babu laifi mutum ya saurari bayanai in ji trump ya kara da cewa idan wani ya kira daga ƙasa kamar norway yana, da, yana cewa muna da bayanai a kan abokin takara ya ce yana gani wani abu ne da ya kamata ya saurari wannan batu duk da cewar trump ya sauya matsayinsa daga bisani amma da kalamansa suka haddasa ta yi sanadiyar shugaban hukumar zaben tarayyar amurka ellen wontrap ta fitar da wata sanarwa da take tabbatarwa amurkawa tana jaddada musu da daɗin matsayin amurka cewa zaben amurka ba zai amince da taimako daga wata kasar waje ba ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jama'ai a saudi arabia sun ce ba su amince da buɗe gidan rawa da aka ce an buɗe da yammacin ranar alhamis a jadda birni mafi girma na biyu a ƙasar ana kallo jidda a matsayin birni na haɗin gambiza ba kamar babban birnin ƙasar riyad ba inda ake sa ido sosai akan dokokin mata da maza da suke zaune ba su da aure rahotannin kafafen yada labarai sun ce wani shararren gidan rawa a gabas da tsakiya da ake kira white ya bude reshe a jadda a ranar alhamis amma kuma ba a sayar da giya wurin domin kiyaye dokokin musuluncin kasar. saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Assalamu alaikum barkanmu da sake sawadawa da ku a cikin sabon shirinmu na bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Saturday. barkanmu da asuba na wannan safiyar asabar. To baba Yakubu Makeri barka ka dai ina fatan an tashi cikin koshin lafiya. A mun tashi lafiya kalau da fatan kuma kowa ma masu saurare mu duk suna lafiya. To haka ne kam da fatan jama'a Najeriya an yi bikin ranar demokaradiyya lafiya. Mm. Kin san wannan shirin wato shi ne mu na farko tunda aka yi karamar sallah. Haka yake baba. shi sa har yau akwai waɗanda su na farka da sallah ko kuma gaishe gaishe sallah yake ci gaba da shigowa kamar wannan da ke cewa wai ga sakon gaisuwar barka da sallah ta zuwa ga hafizu balarabi da sau da haruna muhammad katsina da zaidu bala birnin kebbi da sade saidu daura da musa da bufuntuwa da abdul labaran manufashi da kasim abdul saulawa da fatan suna lafiya daga mai nasara nasarawa funtuwa to da fatan sun yi sallah lafiya kuma sun tashi cikin ƙoshin lafiya to baba ni ma bari ga wata takarda nan daga hannuna wanda yake cewa sunana husaini abba dambam jihar bauchi da fatan kuna lafiya ga sakona na gaisuwa ku isar mani kamar haka ina mika sakon gaisuwa zuwa ga sarkin dambam mai girma alhaji idris baffa musa sai gaisuwan fatan alheri na na abadi ya wuce zuwa ga sarkin yakin dambam da baba zakari da sa'idu tambari housing estate bauchi sai kuma alhaji sale chori da tsohon sakataren ilimi na damban da mahaifina malam musa mai gyaran keke karamar hukumar damban sai yayana muhammad musa damban da baba sulu jire damban da malam isa ahmad lude damban sai malam umaru sakataren yan kwalta a garin gombe da malam audu ilimi mai zabura da maturu da malam yakubu unguwar alheri da maturu da kuma idris idris da maturu sai ya hagiya malam da maturu da isyaku shago tara bayan alice hamdala hotel bauchi da muhammad shi ma a shago tara bayan alice hamdala hotel bauchi da sani muhammad shindo karofin madaki da mudansir muhammad ta fawa balewa bauchi da fatan sun ji suna cikin ƙoshin lafiya to har yau akwai kuma gaisuwa da ya fito daga malam aminu sabon shago unguwar jaji fataskum ya ce ku mika min gaisuwa na zuwa ga masu sauraren filin a bari ya kuce da farko dauda garba ibn affan unguwar jaji fataskum da alhaji haruna kansila unguwar jaji fataskum da malam adamu unguwar jaji da malam hassan ma'aikacin asibiti sai kuma bashir alkali unguwar jaji da alhaji sa'idu mai shago unguwar jaji sai da karshe ya ce yana gaida da kima mamman fati da take unguwar jaji to baba ni ma takardar da ke hannuna ta fito ne daga jamhuriyar nijar bari na garzaya jamhuriyar Nijar ɗin inda yake cewa sako ne daga Usman Kasim Kiringim dan jihar da makaranta jamhuriyar Nijar. Godiya ta musamman a gare ku malaman filin a bari ya huce ni ma ga tawa gaisuwar zuwa ga Sani Diga dan jihar maradi Nijar da Babai Gambo da Magaram Nijar. da wari malam bare brezuwa nijar da bamaina hamnami tuwa Nijar to alasa na faɗa wannan sunan daidai. Da bura-bura Mamadu Gazamni Nijar da Musa Maina Kandilwa Adipa Nijar Adipa Nijar da Umar Usman gazamni niger da madum tahir gazamni niger da kuma magaji soja ba bindiga kiringim niger to fa baba kaji soja ba bindiga ai ba kuma kirki ke da <laughs> shi ne kuma abin da ya ya ya shi ne ai kam soja ba bindiga kam akwai matsala mhm. to shi ne zai ce to bari ya garzaya shi ma zai koma tarayyar Najeriya inda yake cewa yana gaishe da Zainab Barista Chola Maskandare da Abdul Abdulmuɗallib Mande Magarya da Kininu Sani Nusari a jihar Yobe sai Ibrahim Musa Wada Barikin Ladi. Da fatan kun tashi cikin ƙoshin lafiya kuma kuna sauraron filin a bari ya huce to haka ne kam. To malama daula kafin mu rufe filin gaishe-gaishe da bar ya huce wannan sako ne daga alhaji Suba'ila mai talma wanda yake gode wa jama'a na wato da aka taya su wannan rashi da ya same su na alhaji Ibrahim mai talma wanda ya rasu a New York a makon da ya gabata wato alhaji Ibrahim Um, na gidan alhaji mai talma kuma sarkin fadar sarkin zango kuma shi kenan yake cewa ya gode ma jama'a a madadin baki ɗan iyalan gidan sarkin wato bari bari marigayi na da alhaji mai talma da kuma sarkin zango na kuma shi umar faruk wato sultan umar faruk sa'id wanda yake rashin nan ya shafi dukan kowa to yake cewa allah ya saka da alkhairi Allah ya biya kowa bukatunsa duk irin gudunmuwar da aka musu tun lokacin da dan uwan namu Alhaji Ibrahim mai talma ya koma ga Allah har zuwa wannan lokaci duk wanda ya wata gudunmuwa da waɗanda ba su ke da niyyar ni Allah bai ba su iko ba sun ce Allah ya saka da alkhairi kuma suna mika dubun godiya ga jama'a baki daya wannan shine sako da ya fito daga Alhaji Sumaila mai talma. To Allah ya ji ƙansi da rahama baba. Kuma idan namu ya zo Allah ya sa mu cika da imani. kwatance ashe. ta kishi Ba zan iya da ke ba. Ba zan iya To baba yau dai gashi ka shigo wannan fili baba na saka kullum kana da labarai iri-iri buhu-buhu baba. Yau wani labari ka zo mana da shi ne? ka kiɗan ko ah, batun labarai buhu-buhu. To malama daula bari don baki wannan labari wani abin dariya da aka taɓa yi. Wato a masallaci ne ana sallah. Mm. Sai to masallacin kuma kofa ɗaya ne tak. To ana sallah sai da liman an irin zaman nan ana addu'a mm. sai ga wani mahaukaci kowa ya sai ce anguwar mahaukaci ne jirgege kuma mai karfi mm. da wuka a hannunsa yana lekowa dab da kofar masallacin sai ya ce wane ne musulmin kirki nan <laughs> kai dama an san wannan mutumin fa mm. mahaukaci ne kuma ga wannan wasan shirin wuka a hannunsa sai ko ka ji shiru a cikin masallaci wane ne musulmin kirki nan ka ji shiru a masallaci da ya matso haka ya fisgo ya ci kwallon wani mutum ya fisgo rigarsa mm. mutumin na ta ihu yana dan Allah ga kuri ni ba ga su liman ga ina ba dai ya ci sa ba sai kawai ya fita da shi mm. suna fita wata 'yar akuya ce ya samu mm. ashe yake son a yanka masa oh. <laughs> da ya ce kai yanzu ka ga akuyan nan ka yanka sai ba shi wuka mm. Ina kuwa sai yanka mai akuyar sai ce to yanzu sai ka fi da kyau ba. Sai ce, ka hakuri ba iya hida ba, ke sai yana tsoron kar yanzu kuma ya da akuyar ba daidai ba. Ba daidai ba bai sanya za ka mishi ba za ka yi shi ne abin da ba hukaci ba ka san me za ka yi ka yi daidai ba. Mm. Sai ce to yanzu kai ba hanyar masallaci ka yi nan ka yi tafiyar ka sai ta so sai dawo masallaci yanzu kuma da ya dawo da wukar a hannunsa yanzu wukar da jini kuma ba a ga mutumin ya dawo ba da <laughs> ya tsaya baki ya ce wane ne musulmin kirki sai ka ji shuru yanzu tun da ba ka wuka da jini <laughs> wato da ya kai kusa da liman ya ci kwanan liman liman ya dauko shi mm. sai liman ya fasa ihu ya ce praise the lord Hallelujah. Duk yan masallaci kowa ta ya hallelujah. Wato duk an zama Christian ke da ba da kin ba sallah bari a ce ya abin da <laughs> to kaji shi tsoro hannun shiga eh, eh, eh, mahaukaci ke da yawwa kai to ba daula sai dai ban ji mun kin wani abu game da wato ranar demokradiyya da aka yi a Najeriya a shekaran jiya Laraba ba kin rana ce mai muhimmanci wanda yake gaba ɗaya 'yan Najeriya kowa ya nuna jin daɗinsa da farin cikinsa cewa wato an samu tabbatuwa ko kuma ɗorewar demokradiyya a najeriya kuma ina ji ma ba Najeriya ba har ma kasashe makota da ma Afirka gabaki daya kowa nuna jin daɗin sa a haka. Mm, haka yake baba kam kwarai da gaske wannan mhm. abun farin ciki ne sosai abun bin jin daɗi ne sosai inda yanzu mun yi shekara 20 Najeriya tana mulkin demokaradiyya to ko dai yaya ne an samu ci gaba bayan da zai a ce an samu koma baya kuma ni abin da ma fi birge ni a cikin wannan bikin demokaradiyyan da aka yi irin wani haɗin kai da aka samu tsakanin matan shugabannin afirka kamar yadda ka ga uwar gidan shugaba muhammadu buhari ta gayyato uwar gidan shugaban kasar ghana da na Eh mamar mu kenan. Mamar ku kenan haka eh, ne. Eh mamar mu kenan Rebecca Akufo mm, haka mm, rebeka. Mm. To kuma ka gani suka tafi in jihar Adamawa suka tafi birnin Yola inda aka je aka kaddamar da wani shiri wani gidauniya da ita uwar gidan shugaba Muhammadu Buhari ta bude domin taimaka ma mata masu ciki da kuma mata a basu sana'a a basu waye to wannan yana nuna akwai alamun ci gaba sosai kuma ana ta zumunci tsakanin su shugabannin afirkan da kuma gaba ɗaya kuma ana ci gaba da tallafa mata mm. to allah ya maimaita mana mm. kin yi maganan wato tallafa mata masu ciki kin bar na tuno da wani dan majalisa a can gurinmu mm. yana majalisa an ce a yi 'yan majalisa wato mutanen da suke mazaɓar su sukan je wurin su nema alfarma da wasu abubuwa sai kawai dan majalisar nan yana zaune sai wani mutum daga mazaɓarsa ya kira ya ce honorable honorable da Allah ka taimaka min mata ta ce wato gaba ɗaya haihuwa zo mata mm. kai wato shi dan majalisa abu ya ji haushi ya ji haushi kuma ba iya faɗa sai kawai sai tambaye ji kawai matanka ta haihu ba ta yi ciki ba ne sai ya ce a ranka daɗe ai ba wannan tambayar ya ce ya to za ka ga min kai tsaye ta haihu ba ta yi ciki ba da shi sa watanni tara ba ka san kai ta da ba sai kawai kake kira mm, to kin ga idan an zo da irin wayannan abubuwan zai taimaka mm. amma haka kawai ka samu mutum ka ce gaba ɗaya matar ka ta haihu ba mutuwa ba ba wani abu da ba a yi tadadinsa ba abu wata tara mm. eh? To Allah ya abu ne mai kyau. Mm, abu ne mai mm. kyau kam sosai. To Allah ya maimaita mana kuma Allah ya kawo mana da wamman zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya da ƙasashen mu baki ɗaya na Afirka da ma duniya baki ɗaya. Mm. To baba a ina jin ga Juli nan ta fara daga mana hannu gara mu samu mu tattara ya namu ya namu. Eh gaskiya ne fa wallahi. To jama'a duka nan ne muka dasa ayar wannan shiri a yau a madadin Daula Salim. Baba ya kuma kiri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku a futa lafiya. Salamu alaikum. karshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai can an jima da hantsi za ku je mu ɗauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen hausa na muryar amurka amina buhari auna ce daga nan birnin washington dc nake sallama da ku.